الحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام وجعل في طاعته صلاح العباد في المعاش والمعاد أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم التناد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام وتعبد لربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن من تمام نعمة الله على عباده أن شرع لهم في ختام شهر رمضان صدقة عظيمة جليلة وهي زكاة الفطر وزكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وبه قال عامة أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي لفظ آخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك أخرجه البخاري ومسلم قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها أيها الإخوة الأكارم شرعت زكاة الفطر لحكم عظيمة منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ثانيا أنها طعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد وهاتان الحكمتان نص عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين إلى آخر الحديث من الحكم كذلك أنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء رابعا أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام كما أن من الحكم من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام فصدقة الفطر كذلك ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسبابها وخامسا حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لما جاء في حديث ابن عباس فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أيها المسلمون ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال أكثر العلماء وأجمعوا على التمر والشعير وقد ذكرنا طرفا من الأدلة على هذه الجزئية عباد الله إن من تأمل حال المسلمين في كثير من ولايات نيجيريا وجد أن كثيرا من الأسر الفقيرة قد لا تجد ما يكفيها في يوم العيد فكم من طفل ينتظر يوم العيد ولا يجد طعاما كافيا وكم من أم أرملة تتمنى أن يدخل العيد على أولادها وفي بيتهم ما يسد حاجتهم أيها الإخوة الأحبة في الله إن زكاة الفطر التي نخرجها قد تكون سببا في إدخال السرور على بيت كامل من الفقراء ولهذا قال بعض السلف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أي أغنوهم عن السؤال يوم العيد ووقت إخراجها ووقت إخراجها اختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين بعضهم قال بغروب شمس آخر يوم من رمضان وهو مذهب الشافعية على الأصح و أحد القولين المشهورين لدى المالكية والقول الثاني والقول الثاني أن وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر وهو مذهب الحنفية والظاهرية وأحد القولين المشهورين لدى المالكية أيها الإخوة الأكارم لمن تعطى هذه الصدقة الذي تعطى هذه تعطى أو نعطيه هذه الصدقة على أصح قولي العلماء هم الفقراء والمساكين هذه الزكاة وهذه الصدقة تخص الفقراء والمساكين قال الإمام الشوكاني رحمه الله الظاهر اختصاص زكاة الفطر بالمساكين عباد الله احرصوا على إخراجها في وقتها وإيصالها إلى مستحقيها وتلمس بيوت الفقراء في أحيائكم فقد يكون بجوارك جار محتاج لا يسأل الناس قال بعض السلف الصدقة على القريب والجار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 وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا godiya ta الله واندى يشر أنت من دوكوكي mana dokoki أكنته كنته ya sanya yi masa da'a ita ce hanyar nagartuwar bayinsa a nan rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan shahadar da take kubutar da mai furta ta a ranar sakamako ranar alkiyama ina shaidawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne shine mafificin wanda yayi azumi yayi tsayuwar dare ya bautawa ubangijinsa har zuwa wato lokacin da mutuwa ta riske shi ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkin su har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwa musulmi masu daraja ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala hakikanin tsoro kuma ku sani cewa lallai yana daga cikin cikar ni'imar da Allah yake yi wa bayinsa ya shar'anta musu a ƙarshen azumin ramadana ya shar'anta musu ya sanya musu wata doka ta wato zakka ta sadaka mai girma mai daraja ita ce zakkar fiddakai wannan zakkar fiddakai farilla ce wajiba ce akan duk wani musulmi kuma wajabcinta nan akan haka ne malaman mazabobi hudun nan gabaki ɗaya suke kai balma malamai mu suna cewa sun faɗi wannan hukunci cewa tana wajaba akan kowa har ma an hakaito ijma'i duk da cewa lamarin maganar ijma'i akwai ɗan magana akai kamar yadda malam ibn hajar ya faɗa an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ya ce manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya wajabta ya farlanta zakkar da kai sa'i ɗaya na dabino da sa'i ɗaya na sha'iri a kan duk wani bawa ko ɗa namiji ko mace ƙaramin yaro ko babba cikin musulmai kuma ya yi umarni da a ba da wannan zakkar fiddakan kafin fita sallar idi mana sallar idi ta azumi kenan wacce muka fi kira da karamar sallah a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fallanta zakkar fitr ta fiddakai sa'i ɗaya na sha'iri sa'i ko sa'i ɗaya na dabino akan yaro ko ƙarami ko ɗa ko kuma bawa bukhari da muslim suka fitar da waɗannan hadisai da lafuzan nan guda biyu al'imam ibn al-munzir yake cewa malamai sun yi ijima'i cewa lallai zakar da kai tana wajaba kan mutum idan ya samu daman haka idan ya samu dama da iko sau da haka ‘yan mu lura da wannan ibada kuma an shar'anta zakar da kai ne saboda wasu hikimomi masu yawa hikima ta farko tsarki ne ga mai azumi wato ana tsarkake shi ne game da abin da ya faru na yasassun maganganu da ya a watan ramadana ko wasu abubuwa da ba su dace ba na kurakurai in ya fitar da zakafi da kai sai ta kankare mishi waɗannan laifuffuka abu na biyu ciyarwa ne ga miskinai wannan ita ce hikima ta biyu saboda su ma talakawa da mabukata da miskinai su samu kubuta daga wato roko a wannan rana ta idi su zamto suna tarayya da duk mawadata waɗanda suke da shi wajen farin ciki na ranar idi kuma wannan wayannan hikimomi guda biyu an ambace su da nassin hadisin da ya zo daga abdullahi Ɗan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuhratun tuhratan lis-sa'imi min war-rafath wa tu'matan lil-masakin hikima ta uku akwai zakka ce ga gangar jiki suka ce saboda haka ne ma aka wajabta ta akan har ƙananan yara har ƙananan yara har ma mahaukaci wanda yake karkashin wani a gida duk aka dora a kansu saboda zakka ce tsarkakewa ne ga gangar jiki kamar yadda malamai suka faɗa cikin hikimominta godewa Allah ta'ala game da ni'ima ta azumi saboda ai baiwa ce Allah ya yi mana kyauta ce Allah ya yi wa bawa har ya riski watan ramadana kuma ya azumin kaga ai kyauta ke. kuma ana so idan aka maka kyauta kai ma kai tukunci ka gode wa Allah game da wannan wato kyautar da ya yi maka sau da aka ma aka jingina zakkar zuwa ga fitar ɗin ajiye azini ɗin ko shan ruwa hikima ta biyar samun sakamako mai girma ta hanyar ba da ita kuma a lokacin da ya dace sau da manzan Allah sasalan ko a hadisin abdullahi ɗan abbas duk wanda ya ba da ita kafin sallah to zakka ce karɓaɓɓiya wanda kuma ya ba da ita bayan sallah bayan sauko daga sallah to wannan sadaka ce kawai cikin sadakoki wani hadisin malamai sun inganta shi abu dawud da ibn Majah da zara kufni da limamul hakim duk sun fitar da shi kuma duk da akwai magana amma wasu malaman da yawa sun inganta hadisin kuma gwargwadon abin da ake fitarwa na zakar da kai shine sa'i daya menene sa'i daya sa daya Shi shine arba'atu amdad muddin nabi guda hudu ne sa'i ɗaya, sau daga kowa in aka tashi cire masa in akwai kwano da aka auna shi ya zamto yana ɗaukan muddin nabi guda hudu ana ɗiba ɗaya shi kenan an cire wa mutum ɗaya in mutane biyu kake da su a gidanka biyu kawai za ka cire da kai uku idan kai kaɗai ne kawai ma tilo kuma kana da sarari kada ka dora ma iyayenka nauyi kana iya zuwa ka ci abinci zama ɗaya na dubu uku a wani joint an je shakatawa ko ka ciyar da abokanka ka nuna musu fa an shiga wani yanayi an fita daga yanayin da ake da an ci abinci ka biya naira dubu hamsin to kar sai an zo ka ce ana cire mana a gidanmu a'a kai ma kai kokari ka cire wa kanka to sa'i daya ake cirewa wani zai ce ni ba ni da muddin nabi ba ni da kuma sa nan to sai kai wani amfani tafin hannu guda biyu na tsakatsakin mutum ba mai fankace ce ba ba mai ƙarami ba idan ka ɗibi ɗaya haka ka zuba muddin ɗaya kenan in ka sake ɗiban cikakke haka ka zuba muddin biyu kenan har kai hudu ka yi sa'i ɗaya kenan in kuma akwai dama abin da aka ware shi kenan inda kilogram ma aka yi ina ganin kilogram uku ne da wani abu da ɗoriya sai dai an tambayi masana sau da aka abin da ake cirewa kenan wannan ita ce maganar dandazon malamai cikin mazabar malikiya da shafi'iyya da hanabila da kuma wato ita ce maganar mafi yawan malamai kamar yadda na faɗa har ma sun yi ijimai akan dabino da kuma sha'iri in kun lura duk wanda ya lura da yanayin da muke ciki a ƙasar nan ko da ana cewa abinci ya yi sauki abin ai talakawa suna nan birjik a ƙasar nan sai dai kawai baka kewaya wajen da za ka samu talakawan ba sai dai in baka hira da mutane ba kai in Allah ya maka lidifi ya sa ka ƙetare wata iyaka to kada ke tsammani ko fa kowa ma cikin kwanciyar hankali yake ko wanda ba su da abin da za su ci kun ga dama ce da ya kamata mu kokari mu sanya fari mu shigar da farin ciki a gidajen talakawan da suke unguwanninmu mu leka da yawa yara za ka samu wasu a irin shekarun nan da aka yi za ka samu wani gidan yara ƙanana ba su da abincin da za su ci da zai wadace su a ranar idin ma sai dai su ta zara ido ba su san kowa ba mahaifinsu shi ne mai nemowa shi kuma bayi da shi zai zauna ko ya nemo din ya je nema a kasuwa ba samu ba hakan tana faruwa da yawa mata nawa ne an mazajin sun mutu sun basu da 'ya'ya suna nan a unguwanmu rututu a ƙauyukanmu da garuruwanmu da akwai suna nan ba su da yadda za su yi to ya kamata mu amfani da wannan damar ta zakkar da kai mu ga cewa mun sanya farin ciki a makotanmu a wajen mabukata yan uwa tana iya iyawa wannan cire zakkar da kan nan da zamu ta zamto sanadiyar farin cikin gidaje masu yawa a wannan shekara a yanzu ana cikin wahala ai ba wai maganar daɗin zance bane a cewa mutane ku yi shiru mutane suna akwai mutane da dama suna cikin kakana kai suna cikin wahalar rayuwa ana cikin wahala ba wai maganar saukin kayan abinci ba ne da nema za a sayi abincin abinda za a sayi abincin ne kuma kana so ka gane haka ni na yi hira da 'yan kasuwa daban-daban a sanawai daban-daban don in gane wani abu sai na fahimta wasu da yawa da ake ganin suna da shi suna da kayan a amma ba majarar kudin kuma sai a dade ba za a zo a saya ba in ba sai hajar ba shi ma yana zai samu kudin sai sai masu saya sun zo sai masu samu amma mutane da yawa gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali saboda haka muyi amfani da daman nan mu cire karfi da kanmu lokacin fitar da ita ne akwai lokaci na wajabci lokaci na wajabci malamai sun samu saɓani wasu suka ce tana wajaba ne daga faɗiwar ranar ƙarshe ta ramadan rubu shamsi akhir yawmin min ramadan wannan ita ce mazabar shafi'iyya magana mafi inganci da hanabila da wani kauli mashuri a mazhaban mu ta malikiya wasu kuma suka ce a lokacin wajabcinta yana farawa ne min tulu'il fajr min yawmil eid wato daga ketowar alfijir na sallar na ranar idi na ranar idi da safiya ana alfijir yana ketowa shi kenan lokacin ta ya waje ba amma dukkan sun yadda cewa ana iya gaggauto da ita ma saboda bukata kafin ranar idi da kwana ɗaya ko da kwana biyu in ga duk wancan maganar saɓanin malaman suna so su nuna lokacin da zai zamto tilas ne akan mutum ya ta waje ba akan shi amma cire ta ma kafin lokacin gaskiya kusan hakan yafi a baiwa mutum tun kafin ranar da kwana ɗaya ko kwana biyu kaga zai san cewa ya samu abinci sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba ya ɗan sa ya nemo saɓanin da sai da sassafa za ka ce za ka ba shi duk da yana ana iya yin ɗin amma bayarwa kafin ranar shi ne ya fi dacewa Allah ya sa mu dace ‘yan uwa masu daraja wa ake baiwa in an cire zakafi da kan nan inda mun ga me ake cirewa ko kuma kafin nan abin da ake cirewa shine abincin da mutane suke ci galibi sawa'un kaga larabawa ah, Dabinu suna cin sha'iri sha'iri wani dangi ne na suna kama da su shinkafa Sihiri haka sha'iri alkama duk suna amfani da ita amma kaga mu nan za mu iya amfani da abin da ya fi aka fi ci a garinmu a ƙasarmu kamar mu iya cewa shinkafa ah, masara dawa maiwa acca duk wannan za a iya fitar da su amma kai ne kawai ya kamata ka ji tsoron Allah wajen bayarwa ka ba da kai ma abin da kake so ka za ka ci kada ka nemo gabza kai kuma a gidanka kullum ana cin basmati ne ba ma wata gama garin da ake ci a garin ba a kai wata ta ketare kake ci nan kuma sai ka je ka ɗebo gabza ko kuma wata masara ga ta nan duk ko kana da hanya gwamnati ta ɗan baka wata dama a wani rumbunta da ya jade ka je ka debo kawai sai kai ta watsawa mutane cewa ka cire zakafin da kai a ka zaba abin da ya dace su ma su farin ciki waɗanda za ka ba a wannan ranar waɗanda za a baiwa idan ka tashi bayarwa ba kowa bane su ne talaka mabukata miskinai da fakirai duk da akwai saɓani amma na kama magana da tafi inganci ne wasu na cewa waɗanda ake baiwa zakka a magana mafi inganci ana baiwa talakawa ne mabukata miskinai da fakirai su ake baiwa duk sauran da ake ba su waccan zakka da muka sani ba sa cikin wannan miskinai da fakirai saboda ai manufarta a sanya farin ciki ne a wannan lokacin a wannan rana sau da aka yan uwa mu lura da wannan abu ne na farin ciki za a ga wasu masallatai a wasu jihohi suna yi a ƙasan nan sai ga sukan tara abinci sukan tara abinci a lokacin da za a yi zakarfi da kai mutanen unguwar za su kawo sai a tara idan aka tara da yake da hali sai a lura su sun san talakawansu sai a yi ƙoƙari a raba wa talakawa mabukata kaga wannan abin yana da ma'ana sosai ba musamman a yanayin cikin al'ummar mu ta Najeriya da haɗama ta yawa kuma haɗaman nan ta shafi kowa ta shafi su shugabannin da suke jagorantar mu su ke ne su haɗama da waɗanda suke kusa da su da waɗanda ake baiwa kai ta shafi har masu karantar da al'umma ma wani zai samu ɗin amma sai je cika rumbu ya ajiye kaga ya ya ajiye shinkafa buhu hamsin sittin wani ma wanda bai da tsoron Allah ka ga ya fito yana zuwa yana sayar da ita wanda ba an bashi bane dan shi in ba dan yana karantar da mutane ana ganin yana da jama'a ba wanda zai kawo ta kwaye shinkafa ba wanda zai kawo mai ko masu kawo yan gwamnatin da yan siyasan ai interest ne ba wa muna tuhumar zuciyarsu ba ne da ba za ka yi musu ba zai ga ba za a kawo ɗin ba so nan ya kamata irin wannan tsarin mu fada shi ka bai wa abin ya isa zuwa ga miskinai manufar da shari'a ta sa aka samar da abin a ba da shi don ba manufa ba ce da an kawo kawai garinmu shi kenan sai a zaɓi wasu mutane mu da fitattu sai a ce wane da wane kawai sai a baka sai kuma ka ce a kai na samu na shekara buhu dai ashirin na jingine shi ba da matsalar abin nan ai in mutum da imani a zuciyar shi wallahi ba zai ji daɗin cin wannan abin ba makotan shi suna nan ba su da abincin da za su ci amma shi yana maganar an kana kyauta ya taske wai na shekara ɗaya wacce irin zuciya muke da ita wacce irin haɗama ce wannan wacce irin haɗama ce ya kamata mu taimaki kawunanmu duk wannan hankoran da gwamnati za ta yi gwamnati wani abin wallahi ba za ta iya ba sai dai ta yare idan ta gama ma za ta taimaka bakin wasu abu ɗaya ke tana sake rumbun nata to wasu kuma a lokacin za su ce ai ta faɗi ga sassa wanda aka ce su buɗe rumbun su za su yi amfani da shi wajen ƙara wa kansu kuɗi waɗanda za a baiwa su ma za su yi amfani wajen ƙara wa kansu kafin ya zo wajen asalin waɗanda ake so su amfana da shi duk abin an yi mishi abin da ake kira wallan da an cicciye ya dawo kaɗan kuma a zo a sa mutane suna layi ana tozarta su Allah ya tsare mu saboda haka ina kira da babban murya 'yan uwana masu daraja ni iya kokarin mu wajen cire wannan zakka ta fidda kai mu kula da lokacinta kuma mu isar da ita zuwa ga talakawa mabukata mu tabbatar da haka mu rika bibiyar makotan mu yaya suke ciki a unguwanninmu akwai mabukata wallahi suna nan jingim sai da yan baka bude kofa ba ko baka bincika ba ka bincika yadda za ka iya yi kai ba ka iya kai ba Allah bane kai iya yadda za ka iya yin mutum biyar ne goma ne ka auna ka auna ma ma ɓoye ne kada mutane su sani ana sani sai a zo a ma ca haɗa ka faɗa da talakawa wani ma kawai zai ce a ah, an bashi ne ya kawo mana alhali kai ka siyo to ka gano suwaye talakawan rubuta sunayensu inda hali ma ka aika ‘ya'yanka cikin dare a ƙunshi abin ba wanda ya sani ku kai waje kaza kai gida kaza shi kenan bakinka alaikum kayi don Allah kuma Allahn ba zai tozartar da ladanka ba ko ka zo ka tara mutane a ƙofar gidanka ba ana ta shela ana ta ture-ture ana take mutane ko ka yi haka ba Allah shi yake karɓa Allah ya karɓa mana gabaki ɗaya ina roƙon Allah da sunan ko kafin nan a na tsari da na san kwamitin masallaci suke na marayu kada mu manta da shi farkon ramadan mun yi shela kuma wasu sun taka rawar gani sun yi ba da abin da za su bayar sau da aka yanzu ma dama ce a samu kwamitin masallacin nan musamman ga malam ibrahim nan da kuma su ciyaman idan aka damka musu muna kyautata muku zaton cewa insha Allah in kuka bayar za su isar da abin wajen da ya dace saboda ni sun yi na gani kuma ni shaida ne akan haka an akwai kayan abinci ne akwai marayu a bayar a basu Tifafi ne kake da sarari sai ka bayar a basu wani tifafin ma da ake yanzu mai kararrawa ko mai dan kyau haka zaka iya siyan dubu biyar ka siya, ka zo ka damka da Allah a dubu yaro maraya da yake da irin wannan abin nan a bashi za ku sha mamaki yanda wasu suke ana yakin nan a kasashen Laraba wannan ana yakin nan wallahi in ka ga taimako da suka kawo Najeriya nan na zakar fidda kai kaga ne kai musu hari yake yanzu kasuwancin yana nema ya tsaya ma saboda ba zaman lafiya duk masu zuba jari kwashewa suke su bar kasar ko kuma ga abu ya tsaya investment din tsayawa yake yi to amma duk da haka suna neman lada don ba su da wani interest a kanmu ba yaudaran mu za zo su yi da shinkafa ko indomi ba ba sa bukatar ka zaɓe su neman yardar Allah ne ga shi nan sun turo dewa a ƙasar nan amma sai kai mamaki waɗanda suke da shi a ƙasar nan mutum yana da kuɗin amma ya gagara yin abin da ma zai amfani kanshi za mu ci amfanin kanshi wacce shekara abin da ya ban mamaki wata ƙasa ba sai na ambace ta ba wannan na sani ba wai maganar ne na je wajen da aka yi abu. wallahi ina ganin abin da suka yanka na dabba a ƙasar nan su raba ma 'yan Najeriya ƙosassun shanu na kuɗi biliyan ɗaya da ɗari takwas 1.7 billion dala wanda zai zoye wannan kuma abin mamaki wasu manya-manya nan suka turo lokacin ga muna neman slot a tura mana slot da aka yanka kuma haka aka ba su haka ɗiba aka ba su slot a cikin gama yankan wani ya turo da hilux ɗin shi aka tsora wanda wani ya fi ƙarfin wani jami'i ne a ƙasar zuciyarmu akwai rashin lafiya an ka nama an kawo dabino ƙasar nan a raba amma kawai aka yi babakere sai aka fara ganin dabinan a kasuwa mun je saudiya ana mana wannan hirar abin kunya a ce an ka ba ta ku talakanku an ɗauke muku matsala amma ku kun kwashe kuma kun tafi kuna kuna sayarwa ai abin takaici ne wannan Allah ya gyara mana tarbiyyarmu ya gyara mana zukatanmu muna roƙon Allah da sunan shi kyawa da siffofin shi madaukaka Allah ya karba mana waɗannan ibadu da muka yi Allah ya maimaita mana watan Ramadana cikin rayuwarmu muna masu lafiya da koshin lafiya Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka sanya alƙur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama ya Allah ka sanya alƙur'ani ya zamto sanadiyar tsiran mu duniya da lahira ya Allah ka sanya yadda muka shiga wannan tarbiyya wannan makaranta ta Ramadana Allah ka ƙara inganta tarbiyyar mu ma a bayan watan Ramadana ya Allah marasa lafiyar mu ka hore musu lafiya mai dorewa waɗanda suke da lafiya ya Allah ka ba su ikon gode maka ya Allah ka shirya mana shugabanninmu ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya ka azurta su da mashawarta na kwarai ɗan kasuwanmu da jari ya kare ya Allah ka maida musu da sabon arziki ya Allah ka haɓaka mana tattalin arzikinmu ya Allah ka haɓaka mana tattalin arzikinmu ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah ka tabbatar da digadiganmu cikin wannan addini naka ya Allah ka tsara zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu duk mai nufin jihar nan da alkhairi ya Allah ka taimake shi a ko'ina yake duk mai nufin jihar nan da sharri ba mu da ƙarfi ya Allah mun bakka da shi ya Allah ka isar mana ya Allah ka bi mana kadi ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد